السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan yammaci na asabar da kuma haɗuwa a cikin wannan masallaci masjid Nuri islam don ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na arrisala ta ibn abi zaid bin al-khairawani rahimahullah muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan tare da roƙon sadacewar Allah ya sa wannan aiki ya yardajje ne abunsa Allah kuma ya mu da ikilasi da mutaba'a a cikin dukkan ayyukan mu har zuwa ƙarshen rayuwarmu a muna cikin ainihin wato wannan babi da yake karantar da wato al'amuran da suka shafi lahiya yanka haƙiƙa farauta da shauransu yau insha Allah za mu tashi daidai kafar karatu inda malam ya ce wa zakatu ma fi badani ma fil badani zakatu ummi idza tamma khalquhu wa nabata sha'ruhu wato yana magana ne akan dan tayi idan aka yanka uwar to shi ba sai an yanka shi ba idan aka yanka dabba da ciki yankan uwar shine yankan dan cikin amma idan aka same shi da rai aka keɓe ya fito da ransa to wannan kuma yana da buƙatar shi ma a yanka shi amma idan aka yanka da aka yanka uwar yana motsi a ciki ana gani amma kafin a gama fiɗa a fitar da shi ya mutu to ba a cewa shi ɗin mushe ne shi ɗin ma halal ne yankan uwar ya wadatar ne wa zakatu ma baɗa ne, yankan abin da ke ciki, dabba zakatu shi ne yanka uwa in an yanka uwar shi ke kenan idza tamma mafal uwa na mata sharu idan ma halittar ta ta cika gashin ta ya gama tsaya Walmun wal eh, wal munkanikatu bi habli wa nahbihi wal zatu bi hasa wa shibhiha wal mutaraddiyatu wa akliyatu waɗannan abubuwa ne da malam ya jero su wanda suka zo a cikin suratul ma'ida ne go wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle waɗannan dabbobi dukkaninsu in aka same su wato ba halal bane a ci sun zama mushi ina ma za a gano inda wato wanda ta shaƙe da igiya dabba idan igiya ta shaƙe ta wani hauyi da abin da ya kama da igiya kuma da hankali kawai a kan littafi in abu ya shaƙe dabba har ta mutu to wannan dabba ta zama mushe ko kuma a'a kafin ta mutu sai ka zo wajen sai ka iske ta tana hamma tana ƙoƙarin ƙarasawa e da ka yanke igiyar sai ta faɗi tana haka tana fisga tana fisga sai ka bi ka yanka malam ya ce wannan ba za a ce e eh. domin me ba ta san ma kayan kata ba amma idan ka kwance ta sai ka yadda ta sai ta yi fiske-fiskenta sai ta dawo da numfashi rayuwarta ya dawo amma kuma shakar ta galabatar da ita ba za ta yi ba to yanzu sai ka yanka kun gane wannan amma daga wannan lokacin da ka zo tana hamma tana hamma kafin ka karasa sai kai maza maza ka yanka ta san ma ka yanka ba yanzu kai ka yanka ko igiyar da ta shake ta ne ba a sani ba to irin wannan dabba ba a cin irinta wal mawqudatu haka wanda aka jefe ta bi afa da sanda wa shibha hada da ya kamata haka bugun mota ne bugun mashin ne gini ne ya faɗo mata ni ana iska bushiya ta faɗa mata ko wani reshe ko dutse ya gangaro ya buge ta shine abin da ya kama da haka ko me idan dai har ya daki dabba sai ta faɗi to wannan dabba asali ta zama mushi sai dai da ake wannan abun da aka je sai ta ta faɗi tana makerketar mutuwa to kar a bi ta da wuka ta je sai a bari a gani hankalinta ya dawo mota ce ta buge ta kawai ta faɗi tana shure-shuren mutuwa sai kuka bi ta da wuka to wannan duka mushe ne sai in lokacin da abun ya buge ta ku ja shi gefe sai ku jira ku gani ya yi shure-shuren kawai sai ya tsaya sai hankalinsa ya dawo sai wannan ko an barta ba za ta yi ba a yanka kawai to yanzu in kuka yanka yankan ku ne ya fara kun gane wannan wa amma daga clip kore ku bi ku danne in maza maza kare tana kokarin shiru ba in maza maza to wannan ba ta ma san wukar ka ta zo ba ba wukar ta ba wukar ka ne ta kashe ta ba mu shi ai ko da ne eh, to ai wal mutaraddiyatu haka wanda ta gangaro daga kan dutse ko daga kan wani tsauni ko tudu sai ta fado ita ma a ƙasa to ita ma ba za a bi ta da yanka ba take domin wannan lokacin abun ya kama ta a makasa tun da ya zarta ta a makasa yanzu in ma kun ci kawai fatowa ta yi ta amma bayan ta faɗo hankalinta ya dawo ranta ya dawo a inda yake to za ku iya yankawa saboda ko an bar ta ma ta ba za ta yi ba a yanka kawai to an yanka yanzu ba matsala wannan dihatu haka nan wanda ‘yar uwarta ta dungure ta har ta ainihin illanta ta a makasa in aka zo aka samu to ita ma sai a ga rayuwarta ta dawo e to amma fa ba za ta iya yi ba domin ko an bar ta ma ba za ta yi ba to a yanka amma ba daga lokacin da aka samu tana shi ne kawai abi da wuka ba wa akilatus sabai ko haka nan wanda zaki kura kirkeci musa karen dawa duk abin da yake kai hari da ainihin a kaifu da fika mai jarumtar rayuwa da nama shine ma'ana sabo to in aka samu ya kama dabba yana tsawaje wajen ya galabaitar da ita ya datsa ta a makasa to wannan ko kun yanka ma mushe ne sai dai in an samu ya kama ta ya galabaitar da ita amma bai kama ta a makasa ba amma ya galabaitar da ita ya mata illa a rayuwa rayuwarta ba zai yi ba amma ga rayuwarta ya dawo tana numfasawa to sai ku yanka amma wannan lokacin da kuka zo kuka da zakin ya fasa kwakwalwarsa har ga kwakwalwa a waje ya fasa tundin hanji a watse amma tana shure-shure don kunji da wuka ma aikin banza ne kun gane wannan yawwa in balaga zalika min hafi hazihi wujuhi mablagan lata ishu ma'abu. kun ji ko matukar wannan abubuwan da muka lissa wato walmun kalikatu والموقوفة والمتردية والنبيهة وما أكل السمع إلا ما زكيتم أي إلا ما وجدتموه إلا ما وجدتم fi hali hayati sai wanda kasar da yana cikin halin rayuwa kuma rayuwa wato mustaqirra yana numfashi wato hankalinsa ya dawo yana jin zafi amma ba shure-shuren mutuwa yake yi ba to wannan sai kuka yanka to wannan za a ci wannan akan haka su imamu shafi'i duka suka tafi akan wannan illa din muttasila ce amma shi imamu malik inda ya ce duk wanda kuka tarda kawai irin wannan to ku batta kawai mushe ne sai wanda kuka kawo shi da lafiyarsa kuka yanka wannan illa din shi kuma a gonsa aka take to malam yace la ishi ma'ahu irin duk launin da kuka tarda a irin waɗannan misalai da aka yi maka da farko sai ka tarda wannan abun ya illanta dabbar irin illar da dabbar ba za ta rayu ma'ahu tare da shi ba to lam tu'ukal ba za a ci wannan dabbar ba bi zakatin ko an yanka eh ba za a ci da don yanka wala ba a malam ya aje wancan magana yake babu laifi lil mudarri ga wanda dole ta kai shi an ya akulan mai kala ya tunu shi waya ya ba ya gushi waya ta zawada ya yi usuli idan mutum ya rasa abinci ba wani abu da zai ci domin kare rayuwarsa amma ga mushe to sai shari'a ta ce ya dau mushen ya ci ya ƙoshi ya yi guzuri shi wannan fahimtar ta ke wasu ka ce a ya ci aka sama-sama yadda dai zai kashe yunwa daga ya ji hankalinsa ya dawo to ya bari yanzu kar ya ƙara ci mushe ne ba eh, wasu haka suka ce daga hankalinka ya dawo in ka ɗaga ya ce kai mushe ne ba hankalinka ya dawo ka bari to sai ka tafi kuma in ka ji za ka balabai ta sai ka taɓa har ka je inda halal yake don dama kare rayuwar ka ake kai ba halal ba ne kai. amma kuma lokaci larura ta sa ya zama halal to amma nan ibnu abi zaid bin kairawani ya tafi akan cewa ka tuka ko shi kai musulmi alam kai son eh daga na amma mutum daga ya wadata anha ya samu abin da yake na halal anha barin mushi to dara a sai ya gurgar wasu suka ce kada ya jefar wani ya samu ya ɗauka nama ne na halal ya tona ya bunne wala ba ka, babu laifi bil intifa'i bi diha. babu laifi yi amfani da fatar mushi domin da ana da matsalar sutura ana da matsalar shimfidu ana da matsalar abubuwa na masaki mazubi ana yi da fatu wani fatar zai tsaura a bugunsa ya yafa wata a kafafunsa sai ya tafi shi kenan ya yi abin da eh. sannan kuma ita za a ɗinka a yi tulu na ɗiban ruwa ita ke ɗinkawa a yi ƴar huta na zuba ruwa yawanci da fatu ake yi to a wannan lokaci sai shari'a ta yi wa mutane sauƙi idan kai asarar dabba ka ta mutu ce to kana iya fede ta ka ɗau fatar ka jeme kai amfani da ita wajen yin takalminka ko yin wani boro ko yin wata shimfiɗa ko yin tanti amma ban da abin da ya shafi sallah in har wannan kayan da ka ɗaura fatar walƙinka na mushe ne to in ka zo sallah sai ka cire shi sai ka ɗaura wani amma shari'a ta maka sauƙi ka yi amfani da wannan fatar a al'ada nan da ibada kun gane ko ya ce mutum yana iya amfani da menene e iza dubiga in an je ne amma wala yi salla alaihi kada yi salla a kai wala fihi kar kuma yi salla ciki Tsalla alaihi ne ka fiɗa fihi kuma ka saka a jikinka to duka ba za ka yi wannan ba wala yi ba kuma karka tsayar inda a fatar da take haka karka sai amma shari'a ta maka sauƙi ka mai ta ka yi amfani da ita ayyukan ka na al'ada takalmi mazubi jaka mazauni mashimfiɗi abinda duk ya yi kama da irin waɗannan za ka iya yi amma faɗin an je me. banda inda take zaune a matsayinta na fata sannan kuma an hana ka ka sai da don mushe ce kun gane wannan ko yaya idan na jeme aka haɗa ta da makuba na jemeta ta dawo fata mai laushi ba ta wari ba wani sauran abin da ya shafi wato tantanin nama a jikinta duk an hada ta da makuba sai na yi takalma sai na yi jaka sai na zo an ce kuma kada in saida ta to yanzu ma kada in saida ta ko yanzu ya halatta in saida ta ala musa an ke kada yi sallah da ita kada a tsaye ko sai na je mai na yi goro takalmi ko abin da ya kama da irin waɗannan abubuwa da ake yi da fata a al'adar kai kasuwa a sayar. Eh? Na? me yasa to kenan je na je ne na wanke kawai in je in rarrata ya so a kasuwa <laughs> to yanzu misali idan mutum ya maida ta jaka sai kai kasuwa malamai suka ce yanzu jaka ka kai wahalar ɗinkin ka da shauransu yanzu jaka za a saya wahalar ka za a biya ka karka yi tsada kuma irin fatar halal sai ka yi arha saboda me saboda ladan ɗinkin ka za a baka ka ci ba. kun fahimta amma ka kai ta a fata haka kawai to an ce kar a sai da fatar mishi to yanzu ba a na yi boro. to yanzu za ka a baka ladan aiki kun gane wannan ko suka yadda akan wannan wala ba sa bi salati ala juludi sibai babu laifi a yi sallah akan fatar mahara zakuna damusa da irin abun da ya kama da irin waɗannan jarumai masu ci da rayuwar wasu kun gane to babu laifi idan aka yanka zaki eh, fatar za a iya yin shi da a yi sallah yan kama da kamar rago eh a wannan ba za a yi sallah kai saboda ne. yan kuwa kake zamani ai dan adam ya fi karfi wanda kai kawo zaki shi ne to da ba za a yi ba ai dan adam ka bashi kawai akwai dan adam da zaka gani yana tafiya zaki na bin sa inda kare ke bin ka shi kuma yana sarrafa zakin kuma eh? yanzu za ka je ka samu gashi nan mutane ya aka yi an kamo zakunan da suna an sa su a keji ba ɗan adam ne kawo su ba ai mutum ka gyale shi kawai Allah ya riga ya karrama ɗan adam to don haka babu laifi yace a yi tsalla a kai iza dobe gat amma in an je mai ta wa bai iha kuma babu laifi ka tsayar na'am e eh, iza eh, idza zukiyat wato nace idza dubigat ko E idza zukiyat din an yanka ba shi yasa nace idan aka yanka zaki ko da musa ko kilkeci za a yi tsalla a kan wannan kenan malam ya tafi akan za a iya cin nama kun gane wannan ya tafi akan za a iya ci domin akwai waɗanda suka tafi akan waccan ayar me take faɗa ne turimat alaikumul mai tatu. walmun walmutaraddiyatu wannan wa ma ehe wa ma akala sabu'u ko to sai suka tafi akan wa ma akala sabu'u an haramta muku abin da zakunan suka ci ba zakunan ba akan haka suka tafi wasu kuma suka ce wancan hadisi da yake cewa an haranta mu kullu zi matlabin to suna ciki to malamai sai suka yi ta ƙoƙari wajen haɗa waɗannan hadisai kamar yadda wajen kurrimat alaikumul maitatu sannan kuma ga hadisi a can yace kullu ihabin jiba ko duk wata fatar da aka jeme ta to ta halatta ai amfani da ita ko to kaga kullu ihabin dukkan wata fata ta dabbar da ake yankawa a irin su alade ba kun fahimta to nan kuma a ƙura'ani Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu gaba ɗaya an haramta musu mushe jikin mushe duka haramun ne har fata kenan to kuma ga hadisi sai yace kullu ihadin zira ko sannan kuma ya ga wayansu suna jan cinkiyarsu za su yaddo sai ya ce musu to wannan ai da kun cire fatar suka ce ai mushe ne ya ce ai to ai idan aka sa maku ba aka je mai ta za halatta to yaya za a yi a bambanta wannan hadisai da waccan aya shine malamai kamar imamu malik yace duka suna aiki yace shi dai mu shi gaba ɗayan haramun hurrimat alaikumul maitat wa damu wa lahamul khinziri ko wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma al-sabu illa ma zakkaytu to tunda wannan ba a yanka ba sai imamu malik yace duk gaba ɗaya haramun ne hadisin can da yace kuma duk fatar da aka jebe ta ta halatta a yi amfani da ita sai ce fil adati Lafin ibadati kun gane shi sa a wannan ai ibnu abi zaidin al ya yace amma ban da sallah kun fahimta in aka je mai ta din ma ba za ta yi sallah ba shi tana na a najasar ta kenan har a masallaci da ita amma za a yi aikin al'adu matsaki shimfiɗa da komi tunda a lokacin an je mai ta ta sandare najasar ba za ta liƙe ma abu ba kun gane wannan to sannan kuma za a iya saka abu ma a ciki geronka za ka iya sakawa a ciki dawa masara duk idan aka yi wannan ainihin taiki za a iya turawa a ciki don mai don jama'a ne amma ba za a tura kunu a ciki ba ba za a tura mai mai ruwa a ciki ba ba za a tura abin da ya shafi irin su kura ciki ba kuna ganewa amma za a tura ruwa kuma shari'a ruwa za a iya sa salkasa za a yi yin salkasa da ruwa eh domin shari'a ta ce ruwa ji su jisu shaidu gane ruwa don wannan abin da yake jikinsa duk an gemi sannan kuma shi ruwa ba abin da ke na jasadar da shi sai abin da ya canja masa launi ko ya canja masa ɗanɗano ko ya canja masa rihi wannan yadda aka je fatar ta riga ta gama abin da take ko an sa ruwa zai fito a haka amma dukkan wani ruwa ruwan abu da ake ci ban da ruwa ba a sawa kamar yadda malamai suka ce don haka haka nan kuma fatar zakuna waɗansu sun tafi akan cewa ba a cin abun da zaki ya ci ko kuma ba a cin zakin wasu suka ce wanda suka tafi kan ba a cin abun da zaki ya ci wasu sun nuna zakin kuma za a ci wanda suka tafi kuma akan ba a cin zaki su hakan haka suka ɗauki ma'anar aya su wannan fatar ma mushe ce a gunshi shi malam bai tafi tare da su a nan ba sai ce wala ba ta babu laifi bis salati da yin sallah ala juludi sibai kan fatun wa'annan zakuna idza zukiyat in an yanka su wa bai'iha kuma babu laifi a sayar ba kamar yanda mushe yake ba an hana ka sayarwa an hana ka sallah a kai. su waɗannan za ka iya yi Bayon tafau ko ana yin amfani da mai tati da sufin mushe wa sha'riha da gashinta wato sufi kowa ya sani shi akan gashi yake shi sufi yawanci dabbobinmu na nan ba su fita yin sufi ba za ka ga dabba swim katuwa dususu amma daga an zo an tuje sufin sai ka ganta ya cokol to sufin da shi za a je a yi sake-sake ko idan ta mutu za a iya tuje sufin a yi amfani da shi don shi sufin baya jikinta shi mai tsarki ne za a iya yin suturar da komi za a yi hatta sallah, da me da komi shimfidar masallaci ma za a iya yi kun gane haka nan gashi in akwai gashin dabba ko ta mutu in ana iya yanki gashin in akwai wani abu da ake yi a al'adance da gashin dabbar ya halatta a yanyanke gashin da ya amfani da shi domin za a yanke gashin sama ne bai shafi jikinta ba zai shafi jinin jikinta ba kun gane banda abin da za a tisgo shi wanda yake mubashara da jini to wannan ba za a cira ba kun fahimta amma irin su sufin gashin da yake wa mayun sa'un min ha fi halil hayati da irin abubuwan da duk aka sani kawai a al'ada ana cire shi a jikin dabba sanda take raye duk za a iya yi sai suka ce illan laban malamai suka ce amma fa ban da nono in dabba ta riga ta mutu nonon ta haramun ne amma ai ana cire nono lokacin da take da rai ko sai ta tafi abunta ana cire sufi ta tafi abunta ana cire gashi ta tafi abunta kun gane to duk abin da ake cirewa a san da take da rai a yi amfani da shi to in ta mutu yanzu ma za a iya cirewa a yi amfani da shi to suka ce to nono ba sai a ban da nono kun fahimta? so wa Habu ilaina amma abinda muka fi so in ji malam ba ala wajhil hijabi ba ba a fisa ba a bisa fiska ta wajici ba ba a bisa fiska ta amso an yi wasala a wanki duk abinda aka tuga na sufi ko gashi na wannan dabbar da ta mutu a wanki wannan shi muka fi so in ji malam kun gane wala yuntafa'u bi rishiha amma ban da gashin tsuntsu idan aka ce rishu to gashin tsaye domin shi kisgo shi ake yana da zaga in aka ja shi yana fitowa daga jiki kuma jikin akwai jini jini yana haduwa a jikin wannan to shi ban da shi kun fahimci abin ko yawwa wala bi karniha ban da kaho don kaho ma yana tamfaruwa da mai jini wa azlatiha haka kokoto wa an haka haƙoran irin an yabu fili haƙoran giwaye wa kuriha intifa'u bi alba menene eh bi an yabi fili an karahanta amfani da haƙoran giwaye akwai waɗanda suke alfahari da haƙoran giwaye don abu ne mai tsada sukan yi ado da shi irin adon alfahari sai wanda ya kai ya tumba tsale za a gan shi rataye da irinsu to don haka makaruhi ne intifa amfani bi an yabin fili da wannan haƙura na gidaye wa qadittu li an samu filafa fi zalika a cikin wancaninka wa matar wa ma matar za mu wuce hmm? ya wuce ko mu iso farauta ku duba dai ku gani shi kenan sai mu Thank you. Allah ya taimake mu da taimakon sai tsare mu da tsaron sai kare mu da kariyarsa ya tabbatar da mu akan daidai don Allah a rika bin diddigin karatu musamman littafin nan na arrisala bai kamata mu yi wasa da shi ba ala abdullahi baka da littafin na gani wannan bai yi daidai ba ya kamata a ce irin wannan littafi na fikihu mutum zai zo makaranta littafin fikihu ya rike shi domin shi ne littafi da za ka koya ka koyar yaranka yayanka matanka duka don ka zo ka ji ka koma ya kamata a ce da littafin za ka yi bita kun gane kuma ya kamata ku rika bita a tsakanin ku in kana da abokan kasuwa a kasuwar ku kuka zauna ba ciniki eh, ku ɗauko risalar ni nan ya ta fahimce shi a makaranta eh kayan da na fahimce shi ko tattauna in kuɗi sun zo ku aje eh eh masu rumfa banda masu tsaye masu yawo suna tallakan in sai sun samu inuwa ko yana da kyau abu biyun nan duka a rika kulawa musamman mutumin da Allah ya bashi yana ci da hutu ma'ana yana da rumfa babu ciniki ba tsayawa za ka kana amma kana kwafa Allah bai kawo ba ka koma ka ɗauki ƙura'anin ka kana ɗari. Tilawa ka ta ‘yan sura ka zaɗin nan ka yi tabinta daga kwastoma ya zo he ka sadakar lahun azizu he ka tashi ku yi ciniki in ya tafi kuma ka koma harka in kuma Allah ya taimake ka inda ka zo a tsaye ake ana ciniki alhamdulillah in aka tashi aka dawo kuma a duba a yi ta nazari amma duk Allah kar a manta da karatu in duniya ta yi daɗi wai sai a manta karatu in ta yi ɗaurin tonton ma a manta karatu to yaushe za a yi karatu ne wani shi ya ce matsala wallahi ta hana ni karatu wani kuma ya ce wallahi harkoki ne suka yi yawa to wai waye ya kamata ya yi karatun to to kai to kana so ka zama mai matsalar duniya da ta lahira kake so ka yara wanda bai da matsala kake so ya karatu shi kuma mai matsala ta taru a duniya matsala a lahira matsala eh? kana matsala a duniya ai ya kamata kuma ka rika samun yadda za ka bauta wa Allah don ka zama a lahira ba ka cikin matsala ko? ka samu wadata a duniya ba wanda ya fi ka sanin daɗin daɗi kuma ka yi sake daɗin ya takaita a duniya ka je lahira kuma ka faɗa bala'i ya kamata to ya kamata kowane irin hali ka tsinci kanka a ciki kar ka manta da lahira ba tana nan gabanka da yawa mu daɗi yana roƙon matsala tana ainihin rikitan Sai ka kasa gane me za a yi wa ɗan adam a zauna lafiya da shi Allah ya sauƙaƙe Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu rikon dinta don Allah mu rika dagewa littafin nan a rika tsaye a rika bi mutum ya zama yana da littafin nan yana bi ana karatu ana bi domin wata ran za ka karantar da wani kaima kamar yadda na faɗa kar ka rika karatu da nufin kai ni ba na karatu don in karantar ko ni don in zama malam to wannan baka da kyakkyawar manufa domin idan aka biye kowa ya zama irin ka, to musulunci zai mutu kuma kana daga cikin masu ba da gudunmuwar mutuwarsa don a tunaninka ma kai baka da ra'ayin ya rayu ayya malamai suna nan muka to malamai suna nan su suwaye malaman masu karatu ba su ne malaman gobe wanda suka zo suna karatun gobe su ne malama kuma duk abin da ka sani kai malam ne akan abu in ka samu wanda bai san shi ba wajibi ne ka sanar da shi ko don annabi sallallahu alaihi wasallam ce aya in ka santa in ka tsinci wani yana mata karo to ka sanar da shi ka yi karo da aya nan, don Allah ya ce kaza kaza kaza ka ka kuma ka isarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da sako don haka kana daga cikin waɗanda za su tashi cikin zumbarsa ranar gobe kiyama ka shiga cikin al'ulama warasatul anbiya ne ka zama kana daga cikin magada annabawa Allah ya taimake mu na'am daban ne kilkeci daban kura daban Me eh, kilkeci ya fi kura tsayi ya fi dogon baki kura kuma ta fi faɗi ta fi ƙaramin kugu bakinta ya fi kauri ƙafafunta sun fi kauri dabbare dabbare haka wani lokacin kura kura haka za ka danta kura kan kowa ya santa da yake ana shigowa gari da yake keji bai ka ɗaukar wannan dandacin ba don shi a firgice ka za a gan shi ko a daji tura ita ce doluwa yawanci shi aka gire na tsagar da gumci gumci gumci gum haka ne to amma ce a tsaye za a gan shi don wurgi wurgi haka ne eh, kamar yayan dila ne ta san dila to kaga dila karami ne to shi kuma babba ne to amma kamannin su na yi hmm. wa annabi salati to in Allah ya kai mu ranar asabar insha Allah za mu koma darasin mu na baya ke kai jo don haka sai a yi himma da Allah wanda wannan shine karon farko inda aka ba da hutun azumi ya kamata mu yi da mu sake zuwa da izinin Allah kuma Allah ya saka wa jama'a da alkhairi ana kokari akwai waɗanda ko da yaushe sun yi alkawarin ɗaukar motoci akwai wanda yana da mota uku hudu duk da ake tafiya ya yi magana da su yace su zo kawai su dauka kaga wannan ya kamata a tashi a cikin addu'a ya yi kwatance da irin su Usmanu dan Affana waɗanda suke tsora mutane a kan dawakan jihadi Allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda kuma za a ga ya zo tsaye in ya ga mutane ne kaga kamar ya rufe yana ta neman ina zai samu mota ko ɗaya kawo wannan fa duka zamani ne yake ta tafiya tarihi yana ta kansa wallahi irin wannan zaman a irin wannan tafiya a irin wannan yanayi shine sahabbai suka rayu a kai Ƙoƙarinsu duka ina za su yi su su kai labarin addini ina za su kai addini ina za mu je mu kai addini Shi ne aikin duk jama'ar da kaga tana irin wannan to ta gode wa Allah ta bi sahun sahabbai za ku je ba don neman wani abu ba ba wani abu za a ba ku ba ba wani abu za ku samu ba ba wani salare kuke da shi ba za ku yi don Allah wannan ba ƙaramin karamin ba ne ka ga rayuwarka haka kuma wallahi tafiyar tana tasiri. don da yawa ake ƙulla shiriri ta a guri daga zarar mun je sai mu warware wannan Jirgin sai ga mutane suna ta Allah ya taimake ni har na yarda wannan to don haka kar ku dauka kamar aikin da kuke baya tasiri wallahi yana tasiri Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya saka wa bayin Allah da suke aiki da ilimin su don raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wa bayin Allah da suke amfani da dukiyoyin su don raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya saka wa bayin Allah da suke amfani da kurciyar su tufan su tunaninsu shawarwarinsu don ganin addinin musulunci ya ci gaba wannan kuma irin rayuwar mu kenan Wadansu suna nan agaji suke yi su yi nan su fita su shiga su fita wajen neman ya za a yi a yi tafiyan nan sai kaga sun bar sana'o'insu suna ta zirga-zirga kuma ba wani abu ake biyan su ba Allah ubangiji ya kafa musu da alkhairi muka ce sai kuma ranar lahadi da gidan alhaji in insha Allah akwai walima wanda ɗaya daga cikin ‘ya'yansa wanda yake aikin soja a yanzu shi ne malam yahuza ke yi aure da gayyatar ɗan'uwa halartar wanda walima tashi lahadin nan mai zuwa Ke na ranar lahadi za mu iya yin darasi har a je eh? iya yi to Allah ya mana tabbata na eh asabar ne zuwa bari in an dawo wa shigari kuma za a zo wannan walima Allah ya taimake mu don Allah matasa ku rika nazari kuna karatu ku ne fa za ku rika gabatar da hulmomi nan gaba ina son ɗalibai ku dage da kama musamman haddace hadisai hadda alƙur'ani kula da ƙuru'a gaba ce ita ƙuru'a saboda fatawa da shauransu da za a riƙa da maka ya kamata ka ke nazari ƙur'ani hujja ce hadisan manzon Allah dalilai ne ku dage ku rika yi nan gaba ku ne za ku rika yi ko an gayyace mu mu ma za mu zauna mu rinka jin abun da kuke karantawa sai mu rika jin daɗi to amma a ce mutum ne kawai ko da yaushe aka ga yace ina shi ne zai yi shi ne zai yi bai ka menene ka ba ba daɗi Allah ya taimake mu Allah ya mana dangantakar da yawa waɗansu kuma saboda ba su fahimci ci gaba ba don aka je na cewa ne ya samu sosai ga ana ta tsoka wai sai in ni zan yi to wannan ba ci gaba muka samu kun fahimci wannan wallahi ci gaban shi ne a rika samun masu tasowa su koya a hakan kuma yin hakan ya ga an tashe shi an ce ya yi zai ko sa shi ya dage karatu zai sa ya dage karatu Allah ya taimake mu sallu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala محمد كما صليت ورحمت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.